yan uwa a gurguje kamar yadda ka ganni ni ne wanda aka fi sani da Muhammad Sani Alkanawi yan uwa da suke bibiyan mu cikin wannan dare mai albarka sun ga abubuwa da suka gudana babban malaminmu Sheikh Lawan Abubakar Allah ƙara masa lafiya da nisan kwana da albarka cikin rayuwa da jajircewa da ikhlasi ya sanya littafi wanda ya tayar da hankalin 'yan ɗarika akwai shehunai waɗanda ƙila ta ƙasa sun yi yunkurin yaya za a yi wannan karatu a katse shi a daina yi da Allah ya taimake mu wannan jajirtacce ne su kila ta hanyar kiran su yan uwa dan akwai malamin da ya gaya mu cewa wani babban shehu ya yi kiransa yaya za a gaya malam ya dakatar da wannan karatu inda muka yi sa'a malam jajirtacce ne yana daga cikin mazaje waɗanda suke so tauhidin Allah ya tabbata a duniya suke so a kaɗar da bida'a da ya zo yana wannan karatu ana samun wa'insu 'yan ɗariƙa da suke damuwa suke damuwa suke firgicewa suke shiga cikin wani yanayi duk sanda aka zo wannan karatu sai suke so su yi amfani da wannan dama don su saukar da mutane daga kan topic ɗin da ake da daidai gwargwado ya adalci da kuma dama malam ya bayar don bayan da za a yi ana topic wai ka zo da wani littafi ni dai ba zan iya ba da dama ba amma saboda adalcin malam da kuma gamsuwan malam cewa a abin da za a zo da shi yana da amsar da zai bayar malam ya bari wa can cakat suka tayar da mu daga kan topic ɗin abin da ake aka ba su dama dai su kawo suka kasa kawowa suka ɗau alkawari za su kawo aka ga dai wasa da hankali suke bisa izzar sunna ba ma tsoron wani abu da wani zai kawo cikin littattafan malamanmu ina ma dai haka 'yan ɗariƙa suke ka duba ka ga a daren nan fa na ce zan hauro zan ba shi dama ko in ba waninsa dama a kan wannan abin da suke cewa akwai cikin ikon Allah ga na nazo kuma wannan izza sunna ne lokacin da su kuma ake neman su suna guduwa ga littattafan shi wani ku zo a karanta tare sai su gudu gashi shehu ya ce kaza ku zo sai su gudu amma mu yanzu gashi za a ce ibn taymiya ya ce mun ce muna jira a zo a ce ya ce wannan izza sunna zai nuna ma da kuma cewa wannan tafiya tafiya ce wacce take tafiya kan gaskiya babu cuwa-cuwa babu cin amana babu rufa-rufa ba ɓoye sirri ba wani abu da muke ɓoyewa mu a matsayin sirri ku ne kuke ɓoyewa mu mukan zo da abu ne malam mu bai yi daidai ba mu ce a'a Allah ya gafarta masa nan yayi kuskure amma abin da yake na daidai shine kaza to su ba su haka su shewunan ma'asumai ne wanda kuma ballantana jahilci ma suke ba inda ibnu taymiya yayi wannan magana kawai karantawa suke su fahimci jahilci ko su haɗa da son zuciya su su nanaka masa ko su jingina masa abu bisa zalunci wannan magana na cewa mutum zai zama Allah su ne suke da wannan aƙidar wahdatul wujudi ba wahdatul wujudi su ne suke da wannan aƙidar kuma su tauhidi ne a wajen su ba ba kuma a samun wannan tauhidi sai yayin fana'i kana yi kana yi sai ka ƙare sai ka zama Allah da kai da Allah ku haɗe gashi shehu Ibrahim ya faɗi shi cikin wanda littafin firiya da tafsir Ga gashi cikin firiya da tafsir gashi gashi cikin firiya da tafsir ku yi haƙuri da Allah don mu haska musu su gani gashi cikin firiya da tafsir haka shehu Ibrahim ya ce yana magana akan maratibin zikiri in ka duba gashi cikin mujalladi na huɗu, shafi na ɗari uku da tamanin ga abin da yake cewa ya ce wa adina maratibin zikiri zikirin lisani fa’ida stamarra ala zikiri bin lisani wasala ila zikiri ma’ad tafakkuri bil ƙalbi, wa’ida stamarra ala zalika wasala ila zikiri ma’al ghaibati amma siwahu wa idza istamarra ala zalika wasala ila halatin yakunu dhikru والذاكر والمذكور hidan wurin kus yace idan mutum ya ci gaba da zikiri ya ci gaba da zikiri wa idza stamarra ala zalika in ya ci gaba akan haka wasala zai kai ji shehu ibrahim ila halatin zuwa ga wani hali tsaya ka ga halin abin da zai haifar yace kunu zikiru wa zakiru wal mazkuru wahidan yace in ya kai zuwa ga wannan halin shi mutum da zikirin da yake da shi mutumin da yake zikirin da Allah da ake wa zikirin sai su haɗi sai su zama a ya kunu zikiru wa zakiru wal mazkuru wahidan da zikirin da mai zikirin da Allah sai su haɗe sai su zama ɗaya da Allah wannan ba kafirci ba ne ina ne Allah yake haɗewa ya zama bawa ina ne da Allah da bawa suke haɗewa a zama abu ɗaya haka shehu Ibrahim ya ce kuma ga shi cikin littafin fira da tafsir gashi jalladi na hudu shafi na ɗari uku da tamanin to kaga waɗanda suka ce Allah yana zama bawa haka kuma ibn arabi ya faɗi a cikin fususul hikam yake cewa fa waqtan yakunu al-abdu rabban bila shakkin yace fa waqtan yakunu al-abdu rabban bila shakkin yace akwai lokacin da Allah ke zama bawa yace ba shakka akwai wannan lokacin Allah ne sai ya zama bawa yace akwai wannan lokacin shi yasa Shehu Ibrahim kamar yadda ya kawo cikin jawahir rasail haka kuma kamar yadda ya kawo cikin kashifin ilbasi ko kashifin albasi an faidatul khatimi abil abbasi ya kawo wani hadisi haka ya kawo hadisin a cikin asirul akbar cikin fusulun fi jazbiha wal jazbu huwa al-wusul wal fana'u wal ya kawo wani hadisi wanda nasu ne yace wai wai fa manzon Allah ya rawaito wai daga Allah waifa cewa layi zala abdi ya taqarrabu ilayya bi nawafilin hatta uhibbahu fa iza ahbabtuhu kuntuhu fa iza ahbabtuhu kuntuhu wai Allah ya ce wai in ya so bawa sai ya zama shi sai ya zama bawa shi ne faɗin ibn arabi fa waqtan yakunu al-abdu rabban bila shakkin shi ne kuma faɗin shehu ibrahim cewa wasala ila halatin yakunu zikiru wa zakiru wal mazkuru wahidan bawa yana yi yana yanayi zai kai wani yanayi wanda da zikirin da yake da shi din da yake zikirin da Allah ɗin sai su haɗe sai su zama abu haka kuma ya kawo irin wannan cikin wannan littafin jawahirar rasa'i in ka duba cikin mujalladi na biyu in ka duba cikin shafi na sittin ga abin da yake cewa cikin shafinsa na sittin ga abin da yake cewa yake cewa wa iza wasala saira hatta faniya fi zati la yajidu zikra illa la ilaha illa ana la ilaha illa ana aidan warada fil qur'ani wal insanu gharibun alayhi an yasma'a akahu yaqulu la ilaha illa ana يظن أن هذا الإنسان يدعي الألوهية لنفسه إنما نطق الحق على لسانه فقط وهو يسمع النطق كما تسمعه منه وليس هو المتكلم والله المتكلم لموسى بلسان الشجرة إنني أنا الله in kana yaqdiru an yantiqa bi lisani shajarati taqulu innani ana allahu wa huwa ƙadirun ala an bilisani bi lisani adamiyyin annani ana allahu sai ce wa iza fana'u arafa al abdu Allah shi'a illa Allah tabaraka wa ta'ala fa hunaka at-tauhid alladhi huwa matlab rijali ya ce in mutum yana zikiri yana zikiri kamar yadda ya faɗi cikin firiya eh, da tafsir ɗin nan cewa wa idan stamarra ala zalika wa sala ila halatin yakunu zikr wa zakir wal mazkur wahidan to haka nan ma yace in kana zikiri kana zikiri sai ka samu zikiri la ilaha illa ana ka mutum yana shi Allah ne sai kai zaton da'awar allantaka yake yace a Allah ne yayi magana a harshen sa wai kamar inda Allah ya yi magana a harshen bishiya wai bishiya ce wai ta ce wai ita ce Allah ko a ina bishiya ta ce ita ce Allah uhu sai ce wai in dai har Allah yana da iko ya yi magana bishiya ta ce ita ce Allah to Allah ɗin yana da iko ya yi magana a harshen mutum mutum ya ce shi ne Allah sai ce wa iza hasalal fana'u idan fana'i ya faru a rafal abdu Allah shi a illallahu tabaraka wa haƙuri sai bawa ya san ba komai sai Allah saboda da shi da Allah din sun haɗe yace wannan kuma shine matlab na sufaye shine kuma tauhidi tsantsa tauhidi tsantsa ka ce kai Allah ne kai ka kare ka shige cikin Allah suka ce wannan lokaci duk abin da mutum ya faɗi ba shi yake faɗi ba Allah ne yake faɗin wannan shine inda ya karkasa tauhidi ko kuma maratibu tauhid kashi uku yace akwai tauhidul mubtadi'ina akwai tauhidi na in primary gashi nan a cikin kashifin ibas an fayyatul khatimi abil abbasi ko kashiful albasi cikin faslun fi anna qaulal muridi alfani fi hali sukurhi wa ghaibati ra'aytu Allah wa ma ra'aytu illa Allah cikin wannan fasalin da muridi in ya fana'i ya ƙare cikin maye zai ce ai na ga Allah ba komai na ga wani ba sai Allah to da yazo sai ya kakkasa matakai na wannan zikirin sai ce akwai ko kuma na wannan tauhidin yace akwai tauhidul mubtadi'ina tauhidi na yan primary yace shine la ilaha illallah kaji ba wai la ilaha illallah ce tauhidin yan primary yace akwai tauhidul mutawassitina tauhidi na yan secondary school shine la ilaha illa huwa ko la ilaha illa anta mutum ya ga wani yana shine Allah sai yace akwai tauhidi na kummal su waɗanda suka cika yace wa ammal kummal fa yasma'una tauhida min al muwahhad amma waɗanda suka cika a cikin sufaye suna jin tauhidin ne daga Allah in suka ji mutum yana magana to Allah ne yake daga shi suke jin wannan tauhidin yace waɗannan kenan sai yace li'annahum fi maqamil fana'il kulli la yasduru an shay'un aslan yace suna mataki na fana'i na duka sun kare ba su yace ba abin da ya gangaro daga gare su ba su suke magana ba Allah ne yayi yace la yasduru anu, shay'un aslan asali ma ba abin da ya gangaro daga gare su yasa ko zagi kaji an yi a wannan yanayin Allah ne ya a wajen su ko cin mutunci kai kai ko ba kaji an yi a wajen a wajen su su a wajen su Allah ne yayi wannan saboda su sun kare duk abin da mai shi Allah ne yayi Eh, wai saboda Allah yana shiga jikin mutum haka yake cikin nan shi yasa duk abin da hallaji ya yi har aka kashe shi a wajen shehu ibrahim ya ce duk shi wannan abin da yake faɗi hikaya yake na cewa shi Allah ne akan haka aka kashe hallaji gashi kuma cikin kashifil ilbas inda shehu ibrahim ke bashi kariya ya ce haka ya kamata a kudirce cewa hikaya yake Allah ne ke magana ba shi yake magana gashi cikin shafi na ɗari biyu da hamsin daidai gashi cikin kashifin ilbas yake cewa wa zalika mimma yanbaghi an yu'taqada fil hallaj rahimahullahu fi qawlihi ana al bayan ya kawo a gaba inda ya kawo wata magana yake ca ma huki an abi yazid radiyallahu anhu min qawlihi subhani yace hasha Allah an yu'taqada fi abi yazid an yaqula zalika illa ala ma'na al-hikayati an Allah ta'ala sai dai akan ma'ana hikaya da aka hakaito shi yana cewa tsarki ya tabbata gare shi wai hikaya yake ka gane abin da suke nufi ba kamar yanzu ayi da kake ɗaukan sifika kake yin magana ake jin muryarka can to haka Allah ke amfani da bawa shi ma kamar kai kai ne sifika na Allah haka yake a wajensu cikin wannan yanayi shi yasa daga ƙarshe kafin mu ba da dama da shi wancan ya zo ya karanta haka ina faɗi duk mutumin da ya zo ya ce ai ibn taimiya yana tare da su ko ga wani abu da aka zarge su sai ya ce ai ibn taimiya ma yana yi bai san illar abin da yake faɗi ba ne inda ɗan tijjaniya ne saboda lokacin da kake cewa ibn taimiya yana tare da kai akan wannan mummunar akidar to kamar kana cewa shehu tijjani ya jayyaci ibn taimiya ne saboda gashi cikin jawahirul ma'ani yana cewa ibn taimiya ya ne musu inkari ya ne wa 'yan uwansu a harfai inkari to zancen wa za ka zancen ka ko na shehu tijjani shi ya faɗi ya ce ma za ka illa mahadu ta'assubin kama nara fi zamanina haza min inkari ibn ta alaina wa ala na min al-arifina yace fahadhar ya akhi man kana hadha wasfu wa firra min mujalasatihi firaraka min as-sab'i ad yace ahir in kaga irin su ibnu taymiya yanda kake gudu in kaga zaki to haka kai ma zaka kaga lokacin da ka ɗauko littafinsa kake cewa ai abin da shehu tijjani ya faɗi ya faɗi kamar kana cewa shehu tijjani ya jahilce shi ne kai ka fi shehu tijjani sanin waye ibnu taymiya ai yana tare da su amma shi ya jahilta kai kuma sai ka gane ka fi shi ganewa wanda in ka faɗa ka an cire ka cikin hallar ra'ayi ka fita saboda shehu tijjani ne za ka fi shi gane ibnu taymiya shi za ka fi shi sanin waye ibnu taymiya shi yana shi yana cewa yana musu inkari yana wa ƴan uwansu arfai inkari kuma ƴan uwan nasu irin su irin su ibn arabi ne fa irin su ibn farid ne irin su ibn sab'in ne shi yasa a gurguje da Allah ku bashi dama shi yasa lokacin da kake cewa ai ga shi ibn taymiya ya ce kaza kuna da aqida kaza shi ma yana da shi cewa kake to shehu jani ya jahilce shi kai yanzu ka fi shehu tijjani ilimi ka fi shi sanin sufanci ashe sufancin da yake magana ɗaya ne da na ibn taimiya amma shi sai bai gane ba kai sai ka gane sai bai sani ba kai sai ka sani sai bai fahimta ba kai sai ka fahimta shi ne abin da kuke cewa gashi kuma cikin jawayar ma'ani Allah ya sa mu dace malam muhammad na malam alkanawi eh idan ya yi kira a ɗauka an kuma dan ba lallai su zo ba dan haka suke sai su gudu ai ga ai mun masa adalci ai ya zo ya karanto mu sai mu biya masa in kuma ya gudu a ɗauko na ɗaya biyu uku sai mu tashi to shi kenan mun doki wani mintoci kadan mu ba shi dama ko dai kar kunnan mu doki wani kwala isa mun saulara ko dai wani kwala ya wani kwallon shi ya shigo gabanin doki wani kwala insha Allah eh, yasa jama'a lokaci yayi wanda zai kira ko dama zai yi kira ko kuwa shi malam Walma za mu duba ko ya shigo To jama'a har wayo muna jiran ah, minti biyar inda ya sunan shi ah, shi bai kira ba watakila ya yi bacci ne ko wani to shi mu duba insha Allah. Malar Kano tambaya na shi ne me yasa lalle lalle cikin wangan lokaci cikin daren ga kace she ka zauna. Malam Muhammad. Saboda kawai. Saboda kana yi. Saboda kawai gamsuwa da abin da zai karanto, na san za a bashi amsa. Kuma wannan izza sunna. Na gani, na gane. kun musu karatun nan kamar ta wani da suka sa masa ko jaki ba ka jin bugu wallahi mun biya musu karatun nan mun biya musu mun biya musu maimai ne iko Allah cewa zan auro ai ya ji suna tsarin ai musu adalci ina ma haka cike mana da wani shi ga shi dai shirin har wa yau to ga wani bawan Allah na kira bari mu ji wani ne salamu alaikum kola alaikum salam dan wa nan ka daga ke kira ina kira daga suna sunana Ibrahim Abubakar Allah ya kiyaye kamala Ibrahim Abubakar Malam Alkanawi na jin ka ina yi malam fata na alheri Allah kare mu da shi Allah ja zamani shi Allah kare ilimi da tsoron Allah muna musu addu'a Allah kare ikhlasi Allah kare ikhlasi shi wannan bawa Allah da ya kira ai ba zai jawo ba ya san wane ne mara mara alƙalin wanzala yi. ai ba zai iya ba wallahi ko da nawa zaka bashi ba zai yi sunan ba tun da dai mala da kake zaune gun gari a auduman bai dawowa san ma manajan ba zan shi sa bude kawai wa'anda da su kira su kira dan shi ba zai zo ba malam malam ibrahim malam bari tambaye ka dalilin kan da ka ce ba zai zo ba maybe kana da wata hujja a to malam alkano ya sa ya saba kamo shi a tiktok oh okay a tiktok kullum gudu yake ba zai kare ba shi gudu. haka yake kullum sai ya gudu an biya masa karatu ba da yawa biyu ba gudu yake karewa yayi ce sa ba zai yi su ba ya san wane ne mara alkanar ya san shi bi yi su akwai ranar da mara alkanar ya bude mishi jawahir ma ne karanta kai kusan mintuna talatin ma ya kasa ya tara bakin ma ya gyara mai ya kasa shi sa ba zai su ba bai su a san ikon kan ce shi na yi <laughs> in ya ce shi namiji ni dai gaske dai na ji maganan kama bai yarda ba za ka gani oh. domin yana kira yauwa wa alaikum salam muna gode Allah ya saka da alkhairi dawa Allah ya muna wala tarawi kuna ba shi tsoro kuna dai yin yadda za Koles na yin yadda za a dai domin jawahirul ma'ani na buɗe maska masa na ce ya karanta layi biyu babu kuskure na ce wallahi shi zai ban ɗariƙa a take amma wallahi sai ya gudu layi biyu kawai na ce ya karanta naka ya kan gani ban ji ba domin na san tiktok ina tare da ina jin ku kowane lokaci yaushe aka yi wannan Mala, eh, yanda shi ma abubakar ya faɗi kwanaki ne tun daga sanda ya guda wajen sati nawa ba mu ƙara haɗuwa da shi ba ya gudu layi bi na ce wallahi ya karanta saboda babu wasali na ce wallahi ya karanta shi zai bar daƙiƙa a take na gane na gane na gane gidan jahilai ne irin wa'annan ma har sa ringa ma sa baki ma ku baki baka iya tayawa ba dan dai fa Allah imama lallawan baya kula da irin wannan abun shi yakan yafe baya tsayawa gyara larabci ko gyara jan baki a gane ba zai iya karanta ma guda ɗaya aya daga farkon ta zuwa ƙarshe wallahi sai ka ji kuskure akwai shi yake cewa wazzalamu wazzalamu yake cewa wazzalamu wazzalamu fa wa shine wazzalamu la yakunu la banda ma ɗariƙa gidan jahilai ne irin waɗannan ma har sa ringa ma sa baki da sunan ɗariƙa kawai dan dai haka suke ne iko kowa ka amma banda haka irin waɗannan aini ko a cikin ɗalibai na ma aka jingina min wannan wallahi sai na ji kunya a cikin ɗalibai dai a jingina min irin waɗannan wallahi sai na ji kunya Allah ya sa mu dace amin amin eh idan bai zo ba a ci gaba da wani yawa har waya bai zo ba insha Allah shi yasa ah, jama'a duk wanda ke da nasa fata alkhairi zai hau Ah, so ah, mu duba mu dasa haya. Har waya ban gan kiran shi ba ka san lok lok ban ji ba? Malam Muhammad san number sa ba ba ka gane number ba da ya kira dazu. Ai da eh na san number sosai kuwa. Yawwa i kiran sa to kira shi. To ai da zun nan da ya kiran nan ba ni na kira sai ba Malam Alkanau shi ke kira. <laughs> <laughs> Yanzu na kira shi kamar neman fada nake yin. ai saulara mu ba ni na kirawo shi ba shi ke saulara shi ya gan bangaren da ya kamata ya kira ya kalubalace malam ko ya fadi shi sa inda bai gani yau ba ai na kuma ba shi dama kamar zai ya zo ya sa littafi ko kuwa um, zai ya zo ya yi karatu shi malam um, Redwan. An gaya ma ko rufin hijaiya bai iya karanta daidai ba. A malar kano wangare na ni ba yi rayu da kai ba domin da mutum na karanta ko mun ba mu ji larabancin nan ya karanta shi da malam ne um, su uh, malam ya ah, malam malam lawan gashi ya ka karanta wasu zai shiga littafi wasu littattafai malam lawan na gaya ma afuwa a yake saboda in zai tsaya koyar da shi yanda ake ja to bu zai ma samu damar yin ma magana ba shi yasa afuwa yake masa na ce ma kai bi na ce ya karanta wallahi shi zai dariƙa gudwa ya kasa to malar to mu dai bari mu kyale domin ina ganin malam Muhammad idan ba zai zo ba ai mu tashi ai ya ji ina cewa zan zo ai ni ana cika alƙawari Dan ka bibiya yanzu ina sauka ina sauka zai turo min da zaki haka ran nan ma yayi <laughs> ina sauka yanzu haka ran wallahi haka ran nan yayi wai ka fara wai turo maka littafi ya turo maka kamil cikakken littafi ƙarya yake yi kawai ya yi min ɗan screenshot ne sai ya turo min wa'insu abubuwa na ce to ka tsaya na karanta ma wallahi ai ya gudu ah ai sai na zo sai sati mai zuwa ɗin zan zo kawai sai ya gudu to <laughs> <laughs> To, shi kenan yadda lamari ya kasance kenan. Malal Karawi bari mu duba mu dasa aya shi ko su Allah domin um, za mu dace da a gurguje. Na'am. Malam Muhammad wannan aƙida aƙida su ce ƙarya suke wa Ibn Taimiyya, Mun karanto cikin firiya da tafsir gashi. Shehu Ibrahim yana faɗi. Malal Kanawi ga kola. To. Kafin ka karanto bari mu ji da wa alaikumus salam wa rahmatullah. Wala sunanka daga na ke kiran mu. Na magana daga Bilyamin daga Adamawa. Sunanka? Bilyamin daga Adamawa. Oh, Malam Bunyamin. To, duniya na sauraron ka. Malam Alkano yana jin ka. To, Malam Alkano yana ma fata alkhairi. Uh, saya, kamar Malam Alkano ya samu matsalar network uh, ikon Allah. Sai sai mu dawo da shi ya hankuri Malam Bunyamin. Malam tana yana na Ah. Salamu alaikum ala alkanawi. Malam Bunyamin ka yi hankuri, za mu dawo da shi. Ikon Allah. har yanzu Eh, har yanzu ba san sai san duba menene matsala. Ba matsala nan wuri. Okay. Yawwa, Malar Kano ka dawo. Eh, amma sai ke. Ban ji ba? Sai ka Malar Kalawi ya dawo ina zo. Malar Kalawi na wurin. Wani ya misa ma hankuri, don Allah, ka kuri. hankuri. Ya dawo kuma ya sauka, eh, ya dawo ya sauka bari. Lula. Malal kalau Malar Kano kana ah. eh, Ya wato dawo kan line. Muna jin ka insha Allah. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Mai eh, Kano ina ma fata alkhairi barka da warhaka. Wannan Bilyamin ni ma ina Barka da warhaka Malam Akawa ina ma fata alkhairi. Ni ma ina amsa malam. Masha Allah to Malam Alkawari ka yi alkawarin hawa yanzu kuma ka cika alkawari. So muna godiya Allah ya saka da alkhairi. Amin amin amin. Zakun. Sai kuma gaskiya muna neman wani muna neman afuwa ɗaya a wurin Malam Muhammad. To muna ji dawo Malam Binyamin. Neman afuwa guda ɗaya daga taimaka ka kira mana shi tunda shi ya nemi a yi wannan zaman shi ya so kuno. <laughs> Don Allah ka yi haka. Shi ya so kuno Malam Muhammad. Tabbas yana ji, ka ji ba abin da Malam Alkaiti. Sai ya sauka sai ya tura masa sakon daji. saboda haka malam Muhammad muna neman afuwa a kira mana shi bai yi bacci ba mun san yana jin mu iko Allah ina gani babu ya adalci kamar wannan ba adalci ba ne mu kira shi ya kamata mu ai wannan shi ya nemi shi ya nemi malam lawan ya masa bayani to zai zai ce shi malam lawan ne ce bai ce malam alkanowi ba ai sawo ne ni ne ke ne malam iko Allah ai shi yasa na ci malam Muhammad ka Kako hada ni da shi don Allah shi yasa malam alkanawi a cikin wannan to to shi yasa malam alkanawi amma to to bari mu ji bari kere bari in ka sauka ba mu ji kuma wani dan waya hau ya ce a kira shi to ba damuwa na kira shi amma yanzu haka dai ni dai gaskiya ya kamata a kira shi don na san dai ni na san yana jina yanzu haka in kuma bai kira ba an kira shi kuma yake ɗauka kare ya tura malam wani sako na zagi daga baya wani abu kawai ya dare kawai to shi ke na ga wani kira na zuwa bari mu duba malam Binyamin Masha Allah, Allah ya taimaka. Amin, amin. Salamu alaikum. alaikum salam wa rahmatullahi wa Muhammad. Na'am Sheikh, ah, ke anta maruf. Sunanka daga nake kiran. na kaki Ramadan. To shi ke kenan duniya na sauraron ka. Ya aka shi wannan yaron bai hawo ba ne. Me yasa? To watakila ka san dare ya yi. A ah, ba dare ne ya yi ba gaskiya wato abin da yake faruwa. Abin da yake faruwa ka gane. Na'am. Wato ya san dawar garin ne yasa ya san waye alkanawi kana son ka gwada kamar kare ya san gidan mai baban sanda eh ya sani wallahi wallahi ya sani ya san waye alkanawi to abin da kawai da zan roki alkanawi shine idan Allah ya sa dan ya hawo da Allah mala alkanawi wajen karatu in ya karanto ba daidai ba kai hakuri ba sai ka gyara masa karatun ba. Ah. dan abin da ya ba Eh, wajen karantowa ba daidai ba. Yawwa, wajen karantowa ba daidai ba. A yi haƙuri a kyale shi a wannan bigire ɗin. Inde idan ya ji ya hau ya zo ya kare. Wato kullum abin da mutanen nan suke faɗa. Suna kama da ɗabi'un Yahudawa. Eh, wato idan aka ce ga ɓata a cikin littattafan ku sai su ce ibnu ma wallahi tallahi billahi lalzi la ilaha illa huwa babu inda ibn taimiyya ya dace da waɗannan mutanen babu ta kusa ko ta nesa balma malamansu waɗanda suke malaman ne na hakika har shehu tijjanin ma sun ce ibn ba fa inkari yake musu shi yake batar da su shi yake cutar da su sannan kuma manya-manyan waɗanda suka tsotso wannan aƙidar waɗanda suka kawo wannan aƙidar har su su shehu tijjani suka tsotse ta daga wajensu su ibn arabi ne mu koma mu ga inda ibn taimiyya duk da yana da insafi wajen kafin ya kafurta mutum amma wallahi ibn arabi cewa duk kafire ne waɗannan yake duk kafire ne to su ibn arabi ya kafurta su kuma akan aƙidar suke saboda haka shine ni abin da yake bani mamaki wai hau wani ya zo ya ce wai ibn taymiya wai yana da wannan akida ai ba zai taɓa yiwuwa ba ba zai taɓa yiwuwa ba har abada ibn taymiya ya katta yayi da ya yaƙe ta kuma ya kafurta waɗanda suke kan wannan akida ya kasa su uku kasa su uku ya faɗi fana'i yanda yake idan ka yi fana'i a cikin lamarin Allah subhanahu wa ta'ala kuma kana nufin Allah ba kana nufin kowa ba sannan kuma ya kawo guda biyun biyu ya kuskurantar da su na ƙarshe ya ce kafirci ne na tsakiyar ya ce kuskure ne wai amma har yanzu waɗannan wai sun rike wannan gabar wai ibn taymiya yana yana abin nan su to shine abin da ya bani mamaki na da ɗan taɓa kafin wannan yaron ya shigo. Na farko mala Alkanawi ya kakkawo wasu abubuwa da dama wanda Shehu Tijjani yake cewa komai Allah ne kamar yadda yake cewa alkawarin kulluhu Allahu ta'ala ma fi ghairuhu yace duniya da ka gani komai da ka gani Allah ne babu wani abu wanda ba Allah ba a wani wajen yake cewa al'arifu yara al halka ainihin al yace arifi yana ganin halitta su ne ainihin Allah to kaga a nan wajen shine ai yake cewa fa kullu abidin Hausa sajidin ligairin laifi zahiri fa ma fama abada wala sajada illa lillahi ta'ala li'annahu ya ce duk wani abun bauta ko wani abu da kaga yana sujjada daga wani Allah zahiri da bai bauta wa kowa ba wala da bai sujjada ga kowa ba illa lillahi ta'ala sai ga Allah li'annahu huwal mutajalli Allah shi ya tajalli ya bayyana cikin waɗannan ababen bautar da kuma waɗannan abubuwan da ake bautatawa to shi yasa suke cewa at-tijani shehu tijani ittasafa bi jami'i sifatillah duk wata sifa ta Allah shehu tijani ya sifanta da ita wa asma'ihi da sunayen Allah hatta ka anna tijjani shine ainihin Allah wallahi haka suka faɗa haka suka faɗa suka ce shehu tijjani kamar shi ne ainihin Allah haka haka suka faɗa shi yasa ka ji suna cewa suke cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama huwa ainu zatikal aliyya Allahumma salli alaihi اللهم صل اللهم صل وسلم على عين ذاتك العلية wato Allah ka yi salati ga tsira ga ainihin zatinka wanda yake maɗaukaki. To kaga wanda yake da wannan aƙidar, wanda yake da wannan aƙidar, shine wai zai kawo wata aƙida ya ce wai ibn taymiya yana da abin nan. Kuma suna cewa inna Allah shi sa yanda suka suka mai da manzan Allah Allah din suka ce inna Allah alaisa siwa Muhammadin suka ce Allah ba kowa bane manzan Allah shine Allah wallahi haka suka fara suka ce wa Muhammadun shi ko manzan Allah laisa huban Allah shi ba kowa bane sai Allah wa laisa ghayruhu ba wani Allah ba ne, saboda aka su a wajensu da Allah da manzan Allah duk ɗaya ne shi yasa za ka ga shi da kansa shehu tijjani da ya sha aƙidar ya sha aƙidar ya sha aƙidar ta ci masa karo sai ce kai za mu iya zama wa musulmai kuwa za mu iya zama musulmai a wannan aƙidar tamu inda yake cewa amin sab na kuna minal musulmina wa wallahi ma mamna ra'ihatal islam yace wallahi ba mu taɓa shakan musulunci ba shi yasa zaka ji suna cewa akwai wata ibara shi shehu ibrahim ya kawo ta ina jin a cikin wannan littafin nasa a sirrin akbar sirrin akbar din nan ya kawo ibarar yace inna Allah ma da illa muhammadan ce, lalle Allah subhanahu wata'ala bai samar da kowa ba sai manzon Allah muhammadan yace wa ma arsala illa muhammadan yace bai aiko kowa ba sai manzon Allah walam yursil min quraishin yace bai aiko wani daga cikin quraishawa ba yace wa muhammadu shi muhammadu dinnan ma salla kaddu bai taba yin sallah ba wala sama bai taba azumi ba wala hajja bai taba aikin haji ba wala jahada bai taba yin jihadi ba wala nakaha bai taba yin aure ba wala walada bai taba haihuwa ba wala wuri da kuma ba a haife shi ba kaga wannan siffofin Allah ya ɗauko kawai ya liƙa wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kamar dai ya ce maka manzon Allah ɗin nan shine Allah wallahi haka yake yake so ya faɗa maka yana so ya ce ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine Allah kai Allah ya kiyaye mu to gaji waɗannan ba wai masu waɗannan akidin wanda ibn taimiyya babu wanda ya haskaka mana ma ni a duniya ban taba ganin mutumin da a littattafansa ya haskaka cewa masu wannan aƙidar kafirai ne ba wai amma wai daga baya za zo suna cewa ibn taymiya ba ya yi abin nan sai a gutsuro magana idan aka yanke ta baya a yanke ta gaba sai a gutsuro gashi ya ce mm, mutum zai iya zama arifi ya ce subhani ma a zama sha'ani to in ka gutsuro wannan karanto mana bayan karanto mana karshen ka ji mai ibnu taymiya ya faɗi ga irin waɗannan masu aƙidar wannan shine Allah ya sa mu dace mala alkanawi Allah ya saka ma da alkhairi amin amin Allah ya saka ma da alkhairi dan assalamu alaikum wa alaikum salam to sunan gargar nake shi malam muna kira sunana Suleiman kadir daga kasar Libya to malam suleiman muna kana muna sauraron ka duniya na jin ka kana umar muhammadu barka da wannan lokaci barka da kokari barka yawa danwa muna godiya na muna muna jin ka danwa abin da yake faruwa ni na haure ne saboda dazu sai ji wa na ga ya haura da yana bayani ta shi yanzu kuma su yi alkawari da malam alkano ya ce zai haura bayan malam laula ya yi karatu kuma yanzu shi malam alkano ya haura kuma shi ya wani ne sai diya zai wa shi ya sai <laughs> shi kenan mm. <laughs>

lam yakuna naha yaghfir lahu wala fi hadiya um tariqa gaba kuma ya sako wani harafi wani ma baya cikin cikin ayar wannan fi babu shirin kona ayar ya kawo kawai harafi ya suka ya dauko shin da suka zo suka mal ya ya ya samu ayar ko kuma malami ne maganar shingan da kai nan babu adalci ya kamata in kira shi ai shi ne malamin kibran mu so mu ba a kira shi yanzu yanzu na a kira shi ah. abin da ce zai kawo ya samu kuma Muhammad ma ya sa take a cikin TikTok ya sun su sai gudu tirin ne ba ba zai a kai ya zo mu da yanzu ga waje kuma ya ce da nasu dama dama ya ce ya yi karatu shi a samu an awa dai kuma ya yi kuma na san tabbas shi yanzu amma ya san ba zai zo ba sai eh, ya zo sa musu insha To yanzu za mu gan gaskiya abin nan insha Allah. mun a kira mun shi kawai insha Allah. Mu dai insha muna kusa muna shi. Mun kira shi insha Allah. Eh, kira iya sun zai kare kawo ganin litin zai kawo a cikin tayyarin timiya. Amma ka san dare yi ko? Yana ji Malam Muhammad yana kusa. shi wasu nan da kace da ka saka yana ji yanzu haka yana ji ni ba san wannan ba suna ma ka ba Redwan wa ba ka kai ina ma da malamin mu insha Allah amma alƙalƙanoyi Allah ya ji zakar alƙairi insha Allah amin amin Allah To, eh, da wa kubar mu kira shi mana kuna ta kira, yanzu ya za ya kira shi. na malam Muhammad ba ba zuwa ah. zai ba sai dai ni dai zan da ya kira domin yadda danwan ya kira ya ce an bace sunan shi ya kamata ne in kira shi in kuma ka ce in bari na bari watakila a kirawo kirawo watakila ke kana da dalilinka Ikon Allah. Ya ki ɗauka ko? A'a. Ka yi hankuri tukunan mu gani. Ya kamata in sa shi kowane jini. kashe data alal kanon a karfe biyu suke kai kawai dai ka ce da ya gudu malaka kaka manta na bashi dama ya yi amfani da daman da na bashi karatu zai zo ya yi gaskiya aka bata zan bata mi aka bata alkur'ani ah, ta'awanu wal udwani a'a yi mana Allah kuma ya gashi yana kalubalace ka yana kalubalace malam lawan in bai da karatu ya yi haka Allah ya ce wala ta'awun nan kai ka canja a ismi wal da daman da zan bashi nesa a'a ai zai ta Alƙur'ani ne iko to ni ban san wannan ba ni na sai yana yana karanta hadisai yana karanta ayoyi to sauran ba ta shi ka sai ilimin mu bai kai wannan ba malam Alkano. ce ku za ku gane wannan malam Alkano, bari mu duba mu ta saya domin ba mu samu shi Muhammad kai maka sani da ba wa zalamu ka san wa zalamu ne a <laughs> ah, ni ba sani ba gaskiyar magana ba wa zalam wani hadis kenan Malam Muhammad ina ganin Eh Malam Kano bari mu duba mu ta saya shi kenan domin lokaci ya yi awa ya kenan za mu samu. Sauran, amma da kayi hankuri ne har minti bakwai ka rushe yawa daya daidai abin da ka fari ka ce za ka hau awa da yi bayani kana ji na'am da su ce ba na kawo cikin firi na kawo cikin firi akwai inda shehu ya ce tauhidi ko kuma ma'anar la'il ma'ana ce guda uku kaga a cikin fira na gani ya zo yake cewa a ba inda al'am shi cikin shafi da ashirin da biyu ya ce wa ma'ana la'il mati la ma'buda bi haqq wa ma'ana la ilaha illa yuridina maqsuda bi haqqin لأنهم قصدوا إذا صدقوا لا يقصدون غير yace fahum la illallah sai yace tawhidul qasidina yace su ya ce ma'ana la ilaha ma'anar la ilaha illallah la mawjuda babu da gaskiya in ba Allah sai ce hum ya ƙunu su suna cewa la wa sai Allah ba kai ba kowa sai Allah to a wannan lokacin in ka akwai Allah ne yake magana ya yi magana cewa a harshen bushiya ga tafiriya da tafsir a cikin mujallabi shafi na ɗari biyu gashi inda ya kakkasa ya ce a tauhidu a lahu kishirun wa lahu lubbun wal lubbu lahu lubbun ay lub lub yace wa huwa zai alladhi yakhruju sai la ilaha illallah yace la ilaha illallah yace li annahum ake tabaraka wa ta'ala wa tawhidu khassatan a ah, na yi tsaye ko ce wa la ilaha illa yace li annahum tabaraka wa ta'ala sai ce wa tawhidu khassatan Mala ta wai magana kana yi cewa an anfusihim wa yasma'u tawhid min al-muwahhid la ilaha illa sai ce ha lami wannan wanda zai fi shi bai yi magana ba inna ma kharajat wai tauhidin ne ya fito ya ce na na نطق الحق على لسانه كما نطق على في حق موسى ce Musa a tashi faƙalat inna ne an wai annabi Musa bishiya wai sai wai ce wannan ba aƙida mu bane haka a can kuma cikin fida a mujallar da ya ce wa idan fara da kusa da idan halatin ya kuma wal mazkur wahidan ai ce in ya ci gaba ya ci wanda da zikirin da shi kenan da Allah da wannan tauhidi ne a wani za ka karya yake wa ibu kuma mun ba shi haƙƙi